والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malaminmu a sheik abubakar imamu ikara Allah ya ji kansa da rahma a wannan safiya ta sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu da ashirin da biyu miladiya mun haɗa wannan masallaci a yau a munasabar mu ta tafsiru suratun nur wanda a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka aya ta goma sha shida a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha shida faɗin allah ta'ala إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم yau za mu tashi farkon aya ta goma sha bakwai faɗin Allah ta'ala walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hada amma kafin nan za mu karanta tambayoyi kamar haka wannan tace asalamu alaikum mata ce mijinta suke cin abinci tare sai ta riga shi ci sai ya ce wai taban mai raguwar wai ta yi laifi wannan ai ba tambaya ba ce wannan abin da ya shafi ki ne ki da shi mai wani abin laifi a ciki ya isa ya isa ya isa ya isa duwata ba ta shiru ba Allah ya sa ya mata kishiya ai dama normal normally a ka'idar rayuwa shine mata sun fi maza ci wannan ka'ida ne Allah ya halitta mata da cin abinci kun gane da haka inda mutum yana cin abinci tare da matarsa to da yawan mata sun fi maza in kai wasa sai dai ka kwana shi san in mutum ya ga baya koshi kawai sai an ga zuwa mai nasa daban da haka ya haƙura da soyayya cin abinci Allah ya sa mu dace wannan ba laifi bane in kin zuba abinci kuna ci ki ci sosai ki koshi shi ma in yana so ya ci sai ya ci da wuri kuma dama ai ba a dafa abinci kai da kai in ke kin cikin koshi bai koshi ba sai ki karo masa ba haka bane ai ba wani rigima a nan gurin wannan ba wani abin tambaya ba ne wannan normal business ne is is domestic business wannan abu ne na cikin gida kawai amma dama dole ai maza su fahimci cewa wannan magana ce ta gaskiya yanzu in kana da mace ɗaya da ɗaya biyar mata wannan yana da mace daya da ɗaya bakwai maza to abincin da za a ringa dafawa a wannan gidan da ɗaya biyar ne ya fi abincin da za a ringa dafawa a can ɗaya bakwai ne saboda normal ya ka Allah ya mace musamman in mace ta haihu in mace ta haihu lokacin ana shan kunun kanwa sosai mace idan ta haihu za ta sha kunun kanwa kwanan shan ruwa ake ciko mata dan kaɗan za ta rage in kuma mai cice da yawa kawai ta shanye duka amma ga namiji ai kunu dai ya wuce kofi ɗaya ai yayi yawa Allah ya sa mu dace shi sa za ga an yi mace aure tana yan amma kuma da ƙarshe sai ka ta zama wata haka haka Allah ya sa mu wannan yace tace wai su hudu ne a gurin mijinta ya kasance baya cin abinci na kuma ba zai bani wankin shi ba sai dai naga sauran suna yi kuma ba zai yi wanka a gidana ba nai mai magana yace ina ruwa na wai ba na huta ba dan Allah malam ina son matsayi na to ban san dalilin da yasa ake yin haka ba amma in ce kalli wani abin da ke ci maka taɓa kun ka kalli wani abin a ciki ka'ida dai ya tiritin ku daidai da daidai wannan shine ka'ida in ba zai ba su wanki ba ba zai baki ba muna muna ganewa in ba zai ci abincin su to ba zai ci naki ba sannan in ba zai wanka a gidansu ba to ba zai wanka a gidanki ba amma in dai yana yin ɗaya daga cikin waɗannan a gidansu ko a wurinsu wajibi da shi ma ya wannan a ki in kuma da wata matsala ya kamata ya bayani da yasa ya keɓance ki muna gane kuma dan dai wannan ma mai san miji ya kula ta ne amma in wata ce murna ma za ta musamman wajen wankin na ta alhamdulillah hannu balan wahala ba Allah ya sa mu dace kamata dai a ji tsoron Allah a bawa mata equal treatment wannan addu'a sai da da yawa da ke da yawa suna rubutu addu'a a yi wa iyayensu addu'a sun rasu wasu sai a yi wa ‘ya'yansu addu'a Allah ya shirya su wasu kuma sai a yi wa ‘ya'yansu mata addu'a Allah ya ba su miji to muna roƙon Allah ta'ala kowa Allah ya biya masu bukatar shi wannan ya ce menene hukuncin karatun boko ga ya mace musulma da kuma aikin gwamnati bayan da za a ka haramta karatun boko na ya mace ko bayan da za a ka haramta aikin gwamnati na ya mace sai dai ya danganta idan za a amincewa fitina in za a amincewa fitina to ba laifi mace ta je ta yi karatun boko kuma ta samu aiki babu laifi ta je ta yi amma idan abin zai haifar da fitina ko ta je da ko ta je ta ga wasu mazan ta ji ba ta san mijinta ko kuma a'a tana zaune da mijinta amma tana alaka da wasu mazan to gaskiya wannan bai halatta ta je karatun boko mai irin wannan halin ko aikin gwamnati in dai za ta kiyaye ka'ida ta addini da mutuncin aurenta ko mijinta ya yadda wannan babu laifi da zai ce aikin gwamnati muna gane ha amma matsalolin da ake samu da kuka maza suna hana mata karatu ko suna hana su aikin gwamnati to gaskiya ana samun matsaloli masu yawa za a gama ta je makaranta karatu amma tana tana soyayya da wani bayan tana da miji za a gama da ta je gurin aikin gwamnati amma tana mu'amala ko soyayya da wasu mazan wata rana na taɓa ganin wani abu a wata ma'aikatan lafiya a kano na shiga ma'aikatan lafiya sai na zo wata 'yar unguwanmu da ita da wani su biyu a ofis suna cin abinci plate ɗaya sai dai kowa cokalinsa daban-daban kuma ni na san mata aure ce na san mijinta ta ma yi tunanin zan gaya mijinta amma ni har ban taɓa gaya mijinta ba amma dai na je na same ta har gidanta na ce wallahi in bata daina ba sai na faɗa masa sai ta bana kuɗi Allah mace ta so na san ta ta sanni har gida na same ta na ce mata wance in har da ki daina abin da na ganki kina yi ba in na ƙara ganin ki wallahi kina sanar da mijinki dan ta san zan gaya mata a plate ɗaya ce cin abinci wata rana an gayyace ni lacca azare garin bauchi na yi kwana biyu ne maza lacca ne mata a lokacin sai ga wani ango da ta suna rigima ba su irin wata uku da aure ba da dangin amaryar suna cewa sai ta yi aiki shi kuma yana cewa ba za ta yi aiki ba suna cewa ai shi ba mai kuɗi bane da zai wadata ta da komai ai ko kuɗi gare ka ba komai za ka samu ba wani abin dole sai ka haƙura in ka ce duk buƙatar ka ta duniya sai ka samu ya za yi wani mai kuɗi ne amma bai da jirgin sama bai sai mallake shi ba ba haka ba ne wani kudin sama da wuce sai lifan dan dubu ɗari uku yana hawa ba ko mota ba zai iya siya ba to sai matar ta ce saboda ba zai iya sai motar da za ta hau ba ita sai ta yi aiki ya ce to shi kuma abin da ya sa matarsa ba za ta yi aiki ba shine a gurin da a shi yana koyarwa ne a secondary school sai yake a makarantarsu akwai wata malama da ƙarshe sai suka haɗa soyayya da wani malami da soyayya sai nisa idan ya zo sai ya zo makaranta sai ce sai ce da wannan matar ba matar sa bace tana da mijinta na aikin banki ita kuma tana koyarwa sai ce da matar nan yau indomi zai ci kawai sai ta garza ya je gida ta dafa indomi ta ka masa ta ce ya ce mata makaroni ko taliya to ran da Allah zai kama su bayan ta zo gida bayan ta zo makaranta sai ce mata wallahi dan waken fulawa yake son ci da haka sai ta koma gida ta je ta wannan bawan Allah dan wacin fulawa to yadda suke yi kan in sun suna da makota an suke ajiye muku makullin gidansu ita in ta in ta fita ta ajiye in ya zo ya dauka ko shi in zai fita ya ajiye in ta zo ta dauka muna gane ha to ranar da yake Allah zai kama saboda in zai kana yin laifi dama an ce wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa ala an-nas tu'lam biye da rike halin banza kana boyewa kana boyewa to wata rana sai Allah ya tuna ma'asi kawai sai ta manta da ta dan waken za ta sai ta manta ba ta kai mukullin gidan ba ta ban mukullin a takarta sai ta taho suka je can wani staff room daga shi sai ita suna cin dan wake yana ba ta a baki tana ba shi a mata aure mijinta da ya zo gida sai nemi mukulli sai ba mukulli da ya zama ba makulli to ba yadda zai dole ya tafi makaranta su kuma dama malaman makaranta a shekin shayi musu nasiha sun kidi da yana zuwa cewa ina wanda sai aka ce tana can gurin yana shiga kawai ya gama ta sa ɗebo ɗan wake ta sa wani katon banza a baki daga nan ya kuma kusan makomata aure ya kare to shi kuma wannan mijin yake shi saboda wannan abin da ya gani a makarantar su matarsa ba za ta aiki ba to ana ta rigima na musu nasiha ne musu sulhu da haka yarinya ta hakura da karatun to so da yawa maza da suke cewa mata ba za su yi karatu ba wannan abin ake tsoro kuma kowa ya sani jami'o'in mu a suke akwai lecturers ɗin da an san su cewa mu'amala suke da mata su ba su maki mu'amala suke da mata su ba su maki ba ni manta lokacin ina jami'a na taɓa zuwa dubar zuwa kaka sai na ga wata yarinya yar ajin mu ce yarinya ba san ko ina bayan su ba ko bana bayan su ita da kawata sai take cewa wallahi wallahi malamin nan bai isa ba ai ba haka muka yi da shi zai bani ba to inda ba wani abu ne tsakanin su ya yarin ya zurce ma wai dole maki kaza zaka bata in ka kada ita ma zata yi to maza da ke ganin ba sa barin mata su je su karatu wannan abin kadai suke tsoro akwai mata maciya amana mata ba su da wadatuwa da iya abin da Allah ya ba sai ka ga namijin wajen nan kamar shine yafi kuma wannan kekis ne da ake faruwa da yawa ko kwanan nan a jami'ar bayero na san an kori wani a jami'a da ake zargi da irin wannan laifi cewa wata baiwar Allah tana karatu a jami'a sai ta je sai ta ciki amma tana da miji kaga ba matsala tunda tana da miji to amma sai ta je kokarin zubar da wannan cikin yarinya sai ta mutu da aka duba tax na wayarta wannan ba ina ba ku labarin waje a garba ne na san waɗanda wannan abin ya faru da su musamman shi namijin na san shi kawai da aka duba sai a ga ya yi mata tax cewa ta zubar da cikin wannan laifin ne yasa a kore shi da jami'a in cikin ba naka bane da yasa zai ke zubar da shi shi da zargin da ake yi to irin wannan mu'amalolin suna faruwa da yawa suna faruwa shi sa maza suke cewa su ba za su yi karatu ba ko kuma ba za su je su aikin gwamnati ba aikin gwamnati kina da wani oga a saman ki sai ringa intimidating ki sai ringa intimidating ki to wannan maza suke tsoro kuma hatta 'ya'ya mata da wasu iyayen ba sa bari su ci gaba daga secondary school zuwa gaba wannan abin shi ake so domin duk mutumin da ya ɗauki yarsa ya kai ta makarantar gaba da secondary to ya kai ta gurin possibilities guda biyar da za su iya sa ta lalace don da ya jami'a ya san wannan na farko dai a cikin lectures din akwai waɗanda ba na Allah ba ne za su neme ta sai dai Allah ya tsare ta akwai su duk wani jami'a da ka sani duk wata high institution da ka sani akwai su haka suke na biyu kun san ma tunanin mata wani iri ne idan aka samu wani kwaro a aji yana cin point cin point ba shi yake wani sha wannan ya fi kowa kokari ba akwai mutumin da yake takura kansa dan hajja ne kawai yake ya haddace tun daga sama haka da abin da ka tambaye shi haka ne kaga wannan ba kokari bane zai zama ya kowa point a aji amma ba gane ganewa to irin wannan su ko mata birge suke sai su ringa bin maza suna ta don Allah su koya musu karatu wannan duk wanda ya jami'a ya sani abu da wani group discussion ya zama shine toto wanda zai ringa koya musu to shi ma yana da mummunan manufa yana neman yara abu na uku idan yarinya ta je jami'a tana level 1 ko level 2 ba wanda yake burge ta irin sai dan level 4 level 5 duka a ce saurayin yake yanzu a level 4 yake ko 5 tana level 1 murna take sai ta ringa bin student to daga nan wannan zai iya neman ta a ajin mu akwai yarinya tana da dan kokarin ta wata rana an kafar zuwa sai yarinya take kuka sai na tambaye ta nace miki wancan me yasa ki kuka dan kin faɗi jaraba tace ai ita ta san tana da kokari amma ba wanda ya ja mata sai wani da ƙarshe manzannin da ta faɗa ba masu kyau bane ba masu kyau bane sannan akwai masu kuɗi da manyan ma'aikata su ba matan da ake suke so su nema irin 'yan fim da 'yan boko shi sa za ga yarinya kuna karatu da ita babanta ko keke bai da shi amma sai ka ga awayarta akwai tun dama akwai dubu biyar dubu goma har dubu ashirin a daidai lokacin da dubu ashirin ba karamin kuɗi ba ne ba irin dubu ashirin wannan ba sai da yarinya tana sha a tamfa a lokacin ana sayar da holland da ingila ba sa wuce dubu goma dubu sha biyu dubu sha uku amma sai ga yarinya su ne a tamfofinta su ne kuma babanta ba zai iya siya mata ba to maza ne suke neman su wa'insu masu kuɗi wa'insu ma'aikata da haka yarinya sai ta ma sanista a cikin sanista sai ta ma kaya kala arba'in bayan babanta ba zai iya siya mata ko kala uku da sallah ba kuma dama ba haushe da sallah yake ayyanta dinki ai na samu sannan abu na biyar shine akwai shaidan shaidan zai ringa zuga ta ita ma saboda me a daidai wannan lokacin ita ma ai ta zama mace so da abin da ya samu muna rayuwa ne ta ƙarya rayuwar ƙarya muke yi abin da nake nufi muna rayuwar ƙarya shine mace tana da sha'awa a cikin jikinta ta nuna babu kuma sai da tana ɓoye-ɓoye mutane kala-kala ne ko yanzu na biya muku a cikin mutane za ku ga akwai wani da za shi mayan bacci ne amma wani kuma sai ga baya bacci ba a samu wani za ga mayan cin abinci ne amma wani in ya san kaɗan ya ishe shi to haka a cikin mutane wani yana da sha'awa wani bai karfi wani bai da ita amma yara kuma ya mace kamar yadda malaman fiqh suka faɗa ya mace tana fara al'ada a shekara sha uku ne kaɗan ne suke farawa kafin su kai sha uku kaɗan ne suke farawa in sun haura sha uku amma normal age da mata suke fara al'ada shi ne shekara sha uku wata tana fara kafin ta kai sha uku wata tana fara bayan ta haura sha uku amma 'yan kaɗan ne waɗannan to daga lokacin mace ta zama mace yarinya tana shekara uku za ta gama primary school kawai iyayen su ce dole sai sun yi boko sai su ɗauki yarinya na suka yi secondary school shi isa a da wanda suka da wayo shekarun da suka wuce shekara ashirin da biyar talatin a da za ka ga lesbian kadai ana yin sa ne a boarding school duk wani lesbian daga gada ana yi a boarding school ana yi sa za ga ana relationship tsakanin daughter da mommy wannan duk wanda suka yi secondary school shekara 25-30 a baya sun san lesbian gaba sai yana ya tsaya ne a iya secondary school me yasa saboda ya tana gama primary a shekara 13 an dauke ta an kai ta boarding school duk irin su za a tara sai su ringa neman juna haka ne don da suka yi secondary school a lokacin nasu za su gaskata ne yan bana bakwai ne da aka haife su kwanan nan sani ba me yake me ya jawo sai wannan lesbian din saboda suna da sha'awa an ɗauki shekara goma sha uku an kai su an kai su boarding mana gane iyaye ba sa duba yaya yanayin yasu take wai mutum wai sai zai ce wai da wai sai ce ai na tambaye ta bayan ta gama secondary school da karatu da aure mai take so wai ka ce karatu ai ba nan za ka yi mata ba ai ya mace in ka ce mata tana son aure za ta ce ba ta so saboda kunya amma in kana so gane yarka tana son aure ko ba ta so kai mata auren ka kai ta kaga za ta gudu ba inda za da je ko da da mata suke gudowa daga gidan aure ai ana musu aure ne shekara tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku duk budurwar da take shekara sha hudu ko sha biyar ta gansa ne wannan sai an ringa magana a gari lala ba haka bane ina magana da tije ne ba wai da yan ƙananan yara ƴan bana bakwai ba da sai ga an yi mace aure ta gudu dan Allah bar muku tambaya ku fita tsakani da Allah yaushe raban da zaki ga an yi budurwa aure an kai ta wai ta gudu ai ayin alaran ya ce ma kina shigar da yake gidan zara ce to khaliji na fiha abada ba za su gudu ba muna gane na san buku taɓa yanzu ba a guduwa ko haka ne yanzu ba a guduwa yaran da yanzu idan za ki yi ki aure sai aka ce wanda za su ɗauki amarya za su zo da karfe hudu idan amaryar ta ga an yi karfe biyar ba a zo ba to za ta fito bakin kofar gida da wayo ta tana neman wani ƙarya take so take ta duba ta ga an zo ne ko ba a zo ba ta kagara a kai ta ba haka bane to amma yaran da ka irin wannan shi sa a da a wannan shekarun da nake biya muku sai a aurar da mata dubu dubu ba a taɓa samun mace da namiji ya mata haka ba ko da sunan sha'awa ba za ma ta yadda ba saboda ba da sani ba amma yanzu idan aka aurar da mata dubu Allah ya sa a samu guda ɗari wanda namiji bai taɓa taɓa hannunsa haka ba ɗari a samu ɗari Allah ya sa me ya jawo babu abin da yake bayar da kariya ga tarbiyya irin aure dole ne ba abin da ke kawo yake ba da kariya da tarbiyya irin aure akwai abubuwan da yanzu suke faruwa da yawa daga cikin mutane ba sani ba ba sani ba kina cin aikin ki kina bacci yarki ta kudna a waya kina kallon blue film ba sani ba saboda mai ta sai satisfying kanta kuna cin kuna shirme ba ku sani ba da ya da kanwa suna cikin ɗakin su suna lesbian wannan an sha samu da aka sami kishiya da kishiya ma wanda ba sa ga miciji jisu zo suna lesbian wannan kishe wacce ce amma sai lesbian da junansu balle ya da kanwa me ya jawo shi ne rashin yi musu aure to wannan mutane suke kalla sai su ga ba za su bar matar su ta karatu ba ba za su bar matar su ta mai ba ta aiki ba kuma in ka duba ka ga suna da gaskiya ya mata a matsayin matarka a gida kuma san tana da wani saurayi a waje Allah ta'ala ya tare Wani wannan mijinta ne baya ba ta abinci wa za ta ishe da kayansa ta saya baya ba da irin kudin kitso da sabulu za ta ishe da kayansa ta saya baya halatta wanda ki nema hakkinsa a gurinsa in bai baki ba ki nema ki gaya wa iyayensa ai aure da haƙƙi ake yi in kuma zai iya daukan haƙƙi ba ya haƙura sai wani ya ɗauke ke ringa baki haƙƙi ko ba haka ba amma kan ki saka kar ki ɗaukan mai kaya mai sani ba duk abin da ya ɓata zai ce ki kika saki wannan kuma ta ce wasu na gida ɗaya su biyu wasu na gida ɗaya su biyu wai sai zama in su suna fadawa wancan ba ta mai ba ta wa 'ya'yan magana ita kuma tana kara ana dukan yaranta ai dama nan karan ma ba daidai bane abin da ya kamata in kuna zaune a gida ku zama adalai in 'ya'ya suna fada in kin gano ɗanki ne bai da gaskiya ki mai fada in ɗan kishi ki ne bai da gaskiya ke ɗin ki mai fada da zan ce cewa ke kina da damar ki wa ƴaƴan gaba ɗaya fada ita ma tana da damar ki wa ƴaƴan gaba ɗaya fada wannan shine zama da gaskiya da gaskiya in ba a yi wannan ba ba a zauna daidai ba dukan ku uwayensu ne yanzu idan kika mutu ita za a ba wa yayan in ta mutu ke za a ba wa yayan in ba ku saba ɗaukar nauyin su kuna tare ba kun fi ƙarfin shedan to da ƙarshe za ku haifa wa kanku matsala Allah ya kama dace wai wannan kishiya da kishiya ne suna gaba har wajen wata biyar ga Ramadan ya zo an musu wa'azi sun yadda Allah ba a daga su zuwa gurin Allah kuma Allah ya hana gaba Allah yana fushi da su Na ka tsoron Allah su daina wai mai hukuncin wanda ya je gurin mai tada aljanu ko boka har ya ce masa wai wai aikin da zai masa ba zai yi ba sai ya karya azuminsa kuma da ya karya ya samu biyan bukata har ma yake cewa ya daɗi to ga wannan ya zama kafin ai mun karanta lokacin tsoke ba ku ne ba maza ne wa karanta ku nema ku nemi tafsirinmu na guda uku na wata ba'u ma ta tuli shayatsinu ala mulki Sulaiman na maza mun yi kwana uku muna tafsirin ta mun yi bayanin sihiri da sauransu wannan bokanci ne na biya wa aljanu bukata su ne za su kada a yi azumi kaga wannan ya shiga cikin bokanci na kafirci da wanda ya yi da wanda aka yi wa duk sun yi sun fa addini sai dai su tuba su koma gurin Allah Allah ta'ala ya tsare malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا يعظكم الله أن تعودوا بإذنه أبدا الله لكم الآيات والله عليم حكيم نعم دعما muna nan a cikin bayaninmu da muke ko tafsirinmu da muke akan ayoyin da suka shafi hadithul ko hadisatul ifk ma'ana kire da ƙarya da ƙarafi da aka yi wa Aisha batar annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Allah ya bamu ladabi na farko cewa idan ka ji irin wannan magana sai ka zatar wa mumini dan uwanka alkhairi kar ka yadda ka yada labarin da baka da hujja ko dalili a kansa in ma kana da hujja da dalili abinda addinin musulunci yake so shine ka rufa dan uwanka asiri man satara musliman satara kullahu Allah ya ce walau la istami'tumuhu Allah ya ce dama lokacin da suka ji wannan labari lokacin da kuka ji wannan labari kultum kun ce ma kunu lana an bi bihada baya dacewa da mu baya kamata da mu mu yi wannan magana mana wannan shine abin da ya kamata ku faɗa malamai suka ce wannan ladabi ne na na biyu da Allah madauke sarki yake gaya muminai cewa idan aka ambaci abin da bai kamata ka shiga cikin maganar ba to wannan ne ladabin da Allah yake miki ko ladabin da Allah yake ma ka ce ma yakunu lana an natakallama bi hada mu baya kamata mu yi magana da wannan mu yi irin wannan maganar mu je mu dinga yaɗa labarin da babu da tabbas akan mutane wanda zai zubar da mutuncinsu subhanaka sarki ya tabbata ga Allah hada buhtanun azim wannan kira ne mai girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya nuna cewa yi da mutum duk tsananin da yi da mutum yake da shi da Allah ya kamanta shi da cin naman dan uwanka to kirkiro labarin ƙarya don ka bata mutum ka yada shi kuma ya fi wannan zunubi muna gane ha to wannan shine ladabin da Allah ya bamu a lokacin da sahabbai suka ji su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suna yada wannan labari da su kamata ya ce su baya kamata ka ringa faɗar wannan magana shi lokacin da kika ji ana yada labarin ƙarya ana fada ana ɓata wani to ke ki ji cewa bai kamata ki wannan magana ba domin duk magana da zaki tun da baki da hujja to zunubi kike dora kanki malamai suka ce saboda Allah ya nuna girman kazafin da aka yi wa Aisha sai ya tsarkake kanta aka ce mai hikima da Allah madaukin sarki ya ce subhanak sarki ya tabbata a gare ka domin kalmar subhanan to da ita ne Allah maɗaukin sarki yake tsarkake kansa in haɗa shi da wani abu na shirka ko an danganta masa da har ma Allah ce wa qalu takhadha walada wa qalu takhadha walada na'am suka ce wai Allah yana da da da Allah ya tsarki kansa subhana sarki ya tabbata ga Allah ma'amna baya kamata Allah ya rikida wanda kalmar Allah ya rikida ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam ya kare ta yace kuma dan adam ya zage na daga cikin karyatawar da dan adam yayi wa Allah shine wasu daga cikin mutane sun ce Allah ba zai dawo da su ma'ana suna musu tashin alkiyama na daga cikin zagin da suka yi wa Allah kuma shine da suka ce Allah yana da da'a bayan shi Allah lam yalid ne wa lam yulad to a irin wannan gurin da Allah yake tsarkake kansa to a kissar Aisha ma sai Allah ya tsarkake sai ya tsarkake kansa da wannan saboda me na farko a gaya ma matsayin Aisha hatta kai idan Allah zai bata kariya ya tsarkake kansa na biyu a gaya ma girman zunubin da aka aikata na yi wa Aisha karafi saboda me idan an yi wa Allah an zagi Allah ma in Allah zai zai tsarkake kansa yana amfani da kalmar subhana kaga wannan ya nuna zunubi ne mai girma da a ce kun ji a ranku amma ba ku furta ba to kaga wannan ai ba wani zunubi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta da gare shi cikin bukhari da muslim yace inna allaha tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam taqul aw ta'mal bi idan mutum aransa ya yayi wani zance kowane iri ne aransa. ransa amma bai furta ba to Allah ya yafi wannan matukar baka furta ba ko kayi aiki da shi da wannan ne idan mutum ya riya a ransa cewa ya saki matarsa amma bai gaya mata ba bai gaya wani ba sai ya fasa to wannan sakin ba za a zartar da shi mutum da ba ma wanda ya san da shi a ransa ya ji cewa ya sake ta amma bai furta ba ko bai rubuta a takarda ya bata ba kaga daga shi sai Allah ne suka sani to wannan matar ba ta saku ba amma da zai ba wani mutum labari cewa na saki matata muna gane ko ya rubuta to daga nan ko matarsa ta saku sai dai ce ya dawo da ita Allah yake da wannan kirki wannan ƙarya da aka yi wa Aisha ya kira ta da buhtanun azim ne mai girman gaske wanda yake da girman zunubi Allah ta'ala ya kare Allah yake ya'idukumullah Allah yana yi muku wa'azi an ta'udu li mislihi abadan yana muku wa'azin cewa kar ku dawo zuwa ga wannan labari har abada tun da Allah ya karyata ya ce ba ce ba to kar ku kara faɗa wannan bayanin cewa Aisha ta yi zina muna gane amma har yanzu in shi'a suna yi suna kiranta mazinaciya kuma malamai irin su Imam Malik sun yi magana cewa idan ka zagi aisha kace in kace da aisha ta yi zina to ka zama kafiri saboda mai nan gurin ka karyata Allah ne ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafiri muna gane wa? Allah ce kar yana ina muku wa'azi kar ku sake dawowa zuwa ga irin wannan maganar kun kun kasance ku mu'mine malam yace yanhaakumullahu mutawaqqidan an yaqa minkum ma yushbihu hadha abadan ai fi ma yustaqbal Allah yana hana ku da ku dawo ku ci gaba da magana da ke kama da wannan har abada in dai kun kasance ku mu'mine ne in kuntum tu'minuna billahi wa shar'i in kun kasance kun yi imani da shari'ar da Allah kun yi imani da Allah kun yi imani da shari'ar sa wa tu'azzimuna rasulahu kuma kuna girmama manzansa sallallahu alaihi wa sallam. fa amma man kana muttasifan bil kufri falahu hukmun akhar Mallam yace amma wanda kafuri ne kuma zo faɗi wannan maganar ai yana da hukunci na daban dama tan kafuri ne ba inda za kai shi dama cewa sai kafircin kuma dama kafiri ne muna ganewa sai Allah yace wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana muku bayanin waɗannan ayoyi ne dalla dalla dan ku tsaya akan tafarkin gaskiya wallahu alimun hakim Allah madaukin sarki shine mai tarin sani kuma mai hikima to mai tarin sani da ya san komai ya san abin da ke koye da abin da yake bayyane kaga ya ba wa Aisha matar Annabi sallama kagiyar cewa ba ta yi ba to kaga duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to lalle zai tabbatar da cewa Aisha radiyallahu anha ba ta yi ba muna gane ina daga cikin hikimomi da darussa da ake samu a cikin wannan kisa kafin mu zo kan wannan cewa wannan hadisar ba abin da ta ƙara aisha matar annabi sallama sai matsayi me wani matsayi ta ƙara mata da ita ce za ta ce in an ce kin yi da na za ce ni ban yi ba amma Allah ne daga saman bakwai ya saukar da ayoyi har guda goma saboda ya kara mata matsayi cewa lalle ba ta ba da wannan malamai suka ce duk mutumin da aka yi wa laifin da bai yi ba aka ce ya yi ka ba da lokaci kankani sai kaga rayuwarsa ta canja ya ƙara matsayi ya ƙara kima ya ƙara daraja amma duk mutumin da kuma yi yake to ba abin da yin zai ja masa sai kaskanci Allah ta'ala ya tsare sai Allah ta'ala ya ce نعم لهم عذاب ya في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تبارك na uku wancan muzakkar wa ɗan uwan mu alkai ladabi na biyu shine karmi magana akan wannan kadafi da aka wani ko magana da ake yadawa akan wani to abu na hudu sai Allah yake ba mu ladabi na hukum kar mu yadda mu zama jakadun da zamu ringa ya barna a cikin al'umma shi yasa malam anan yace hada ta'dibun salih wannan ladabtawa ne na uku ladabi Allah yake koya mana liman sami'a shay'an min al-kalam sayyi ga wanda yaji wani abu ga wanda yaji wani abu na wata magana mummuna fakama bi dhihnihi shay'un minhu wa takallama bihi sai wani abu ya zauna mai ƙwallo ya magana da shi sai Allah ce fala yukfir kada ya yawaita yin wannan maganganu wala yushi'uhu wa yudhi'u sannan kada ya yada kada ya watsa wannan magana a gari shine Allah ce innal ladina ja'u bil annal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu lallai waɗanda suke kan alfasha ta yaɗu a cikin al'umma ta watsu a cikin al'umma Allah madauki sarki yace fil ladina amanu daga cikin waɗanda suka yi imani lahum adabun Alimu fid dunya wal akhirah lalle waɗanda suke kan alfasha ta yadu a cikin waɗanda suka yi imani ma'ana ta samu wannan mumini sai mai yayi kaza samu wannan mumini sai yayi kaza dan mumine su daina ganin mutuncin junansu yana yaɗa barna yana so ya nuna cewa kowa ma shi ne to duk wanda yake yin wannan lahum azabun Alimu fid dunya wal akhirah to yana da azaba azaba mai radadi ta tabbata a gare su fi duniya a gidan duniya wal akhira da kuma gidan lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine yake da sani ku ba ku da sani Mana abin da Allah ya faɗa shine gaskiya amma abin da wani yaje kirkira ya faɗa kaga wannan ba gaskiya bane saboda Allah shine cikakken masanin da ya san komai muna ganewa amma dan adam bai san komai ba to karka yadda ka ringa yada labarin da kai ba ka da tabbas a kan shi kawai idan kana gaba da wani ko kana jin haushinsa ko kana jin haushin wani nasa muna ganewa sai Allah tabaraka wa ta'ala ji ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور Allah maɗauki sarki ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falalar Allah da rahamarsa ba da kuma cewa Allah wa ta'ala mai tausasa wa al'ummarsa ne mai jin kansu ne to da wannan abin da aka yi wa Aisha da bala'i ya biyo baya muna ganewa malam yace laula hada lakana amurin akhar ba dan wannan falalar ta Allah da rahmarsa ba da tausasa da jin kansa to da wani abin da zai faru daban ne to sai dai Allah ya kasance ra'ufin bi ibadihi rahimun bihi Allah mai tausasawa ne ga bayansa sannan kuma Allah mai jin bayi ne fataba ala man taba ilaihi Allah tabaraka wa ta'ala yana karɓar tuban wanda ya tuba zuwa gare shi min hadhihi qadiyya a cikin wannan abu da ya faru wa tahura man tahura minhum bil hadd alladhi uqima alaihim tunda wasu daga ciki an tsayar musu haddi to kuma sai aka tsarkake su da wannan haddin da Allah madaukin sarki ya tsayar akan su da haka wannan yana koya mana cewa dukkan ayan da muka karanta akan wannan hadisatul ifk suna koya mana ladabin mu'amala da kare mutuncin mutane wannan ana magana ne ba ma ana magana akan wanda shi zai yi kazafin ba a'a kai da za a zo a gaya ba sai ka yi kokari ka kare mutuncin wanda ake cewa yayi abu kaza domin shari'ar musulunci ta sa ka'ida ka'idar da shari'ar musulunci ta sa shine shari'ar musulunci dama yana daga cikin ayyukanta shine kare abubuwa kamar haka na farko dai addini na farko rayuwar mutane na biyu mutuncin mutane na uku mutuncin mutane da hankalin mutane da nasabar mutane duk shari'ar musulunci ya kalle ta tana kare waɗannan abubuwa ne shari'ar musulunci tana yarda da kare mutunci ba a son mutum ya zanto cewa an ɓata shi a cikin mutane da laifin da yi ko ba da laifin da yi ba ba a kan ɓatawa shi sa addinin musulunci yake promoting rufa wa ɗan adam asiri cewa man satara musulman satara hulla duk wanda ya satarta musulmi ɗan uwansa to Allah madaukin sarki zai satarta shi shi isa idan ba mutane biyu ba a cikin mutane zai wahala ka ga mutum yana yin laifi bai daɗe yana yi ba Allah ya tuna mai asiri mutum na farko shine mutumin da Allah yake son sa da shiriya Allah baya son ya ci gaba da yin wannan zalibin yana yin na farko sai Allah ya tona shi to shi kuma zai ji kunya dan haka zai daina muna gane ha mutum na biyu shine mutumin da yake saba ma Allah da jin kai shi ma Allah bai fiye barin wannan mutumin ya lastin yana yin wannan abu nan take Allah zai tona mai asiri amma sau da yawa mutum zai yi laifi duk duniya har yanzu ba wanda ya san ya yi laifin kai baka faɗa ba kuma Allah madaukakin sarki ba zai tona ma asiri ba akwai wata kissa ban sani ba ko na taɓa karanta muku kissar malamai suna bayar da ita akan rufin asirin Allah ko malaman da suke faɗa ba na jin kowa yana yin magana akan ingancin kissar duk da dai kissa ce da'ifiya kamar yadda Muhammad ah, ah, Muhammad Ahmad zugdan ya faɗa a cikin littafin sana al-mashhur min ad-da'if wa ma yubni anhu amma kisa ce take da darasi a ciki wata rana annabi Musa da mutanensa sun rasa ruwa ai mun san fadin Allah ta'ala wa idis taska Musa ko to suna neman ruwa sai suka fito bayan gari dan su sallah dan su nuna kaskanci da gajiyawa a wajen Allah sa'annan Musa suka duk abin da za su yi na sallah da addu'a amma Allah sai ce da annan Musa annan Musa ba zan ba ku ruwan nan ba kuma abin da yasa ba zan zubo muku da ruwa ba a cikin ku akwai wani mutum da yake fito na fito da ni yau shekara arba'in yana saba mu da haka ba zan ba ku ruwa ba sai kun fito da mutumin nan daga cikin ku annan Musa ya zo cikin mutanen sa ya shela a cikinmu abin da ya sa Allah ba zai ba mu ruwa ba a cikinmu akwai wani mutum da shekara arba'in yana saba ma Allah da manyan zunubai da aka sai wannan mutumin ya fito sannan zan ba ku Allah zai ba mu ruwa ba wanda ya fito amma mutumin nan a karan kansa yake to kaga yana jira ga wani ya fito ko ba shi bane kun san me laifi baya ganin laifin kansa kawai ya ga ba wanda ya fito yana ganin ba wanda ya fito yace to lalle wannan ni ne muna gane ha ya ce lalle wannan ni ne annan musa kuma ya matsa ta ya fito da ba bawan allah nan kawai sai ya shiga cikin mayafi ya tuba ga allah ya nemi gafara ya ubangiji na tuba saboda yana ganin in ya fito asirinsa ya tona an daina ganin mutuncinsa ya ce ya ubangiji na tuba allah ka yafe mu allah ba zan ƙara yin wannan zunubi naka ba mutumin nan ya koma ga allah har zuciyarsa kuma da gaske kawai annan musa bai an ba kawai sai ga ga jimare sai ga ruwa ya zubo sannan musa kuma sai koma gurin allah ya ce ya allah ka ce ba za mu ba za ka ba mu ruwa ba sai wannan bawan allah ya fito muna gane ha to kuma gashi bai fito ba amma allah ka yi mana ruwa ya haka annan allah ya ce da annan musa ya ce lokacin da yake saba mun lokacin da yake saba min ban tona masa asiri ba sai lokacin da ya dawo guri na ya tuba a daidai lokacin da kuma zan tona mai asiri yace wannan ba zai yi ba wannan yana yana ma yadda Allah yake rufa bayi wani da Allah zai daga ma shi ya ce ma wani ga yana kaza yana kaza yana kaza in ba Allah ne ya gaya ma ba za ka yi ta ba ta za ka wannan kawai hasada ce saboda kana mai kana ganin shi da tsoron Allah da kankantar da kai da bibiya ga Allah to amma haka Allah yake so Allah baya san a tona bawan sa asiri shi sa hadisin Bukhari da Muslim yake duk wanda ka gani a cikin al'umma al'ummata in yayi zulubi zan yafe mai sai mutum daya shine al mujahid yace illa al-mujahirun sai wanda suke bayyanar da laifin mutum ya je laifinsa a cikin dare Allah ya rufa mai asiri amma sai ya zo da rana yana takama da ta jiya na yi kaza jiya na yi kaza mutum ya laifinsa da rana ba wanda ya gani ya tara mutane a majalisa da daddare na gaya musu yayi kaza yayi kaza shi sa za ga in dai har mace ta yadda ta fara yin zina da wani to duk wanda zai zo gurin ta mazinaci kun san me dalilin saboda in yi da laifin sai je gaya abokan cewa ai wancan kaza ce na haka wani ma sai zaɓe ya san haka halin tinki shi ma wannan ya je bayan waɗannan da suka sani sai ya gaya wasu da haka wani ma sai zagayo wata ma ana gano da yake sa ta yi wata mai ya kuɗi ce wata mai ya kuɗi ce da haka iyaye sai sun sa ido sosai akan yaran su yanzu na taɓa ganin wani kes a Kano wannan kes ɗin haƙurin hisbaye amma yarinyar da aka zo ana tattaunawa da ita wai ashe yaron abin da yake mata shine da rana zai siya mata katin MTN na ɗari da safe zai siya mata kosan ɗari da rana zai siya mata shinkafa ɗari biyu da daddare zai siya mata indomi da kwanar ɗari biyu ɗari shida in dai mata wannan ita kuma da jigurinsa a naira ɗari shida don allah da aure ta ɗari shida mijinta zai kashe mata ba ɗari shida ya kashe mata ba so da yawa iyaye abin da ke cutar ku shine yadda da 'ya'yanku ita tana ji wai yadda ba za ta yi kaza ba to ɗakki ta fi 'ya'yan wasu ne ai ake kawai ki dauma mataki akan ta abin da ke cikin mutane shine mutum ya ringa tsarkake nata shi sa bahaushe ba zai taɓa maganin matsalarsa ba yanzu idan bahaushe ga ɗansa yana shaye-shaye ko yana wani laifi sai ce wai abokansa ne suka bata shi to shi ma baban waɗannan suka ce abokansa ne suka bata shi ya yi daidai ko bai daidai ba ai sai dai a haɗu a yi maganin matsalar kuma ku ringa lura da yaran ku yaya matsayin yadda take wajen matintakarta mana wajen sha'awata da sauran abubuwanta wata rana ina da wani aboki dan hizba haka sai muka je gurinsa a kan muna zuwa sai ga an samu wata yarinya da wani an kira 'yan jarida za su hira da su ni da wata abokin da muka ce a ka a hira da su me ya faru sai a gaya mana akwai wata unguwa can wajen mu ana kiranta bare ga bkb site nan ga bare a nan gudu ba wani mai laifi da babu a ɗan bare ɗan fashi ne kidnafa ne komai akwai a ɗan bare ta matakar 'yan iska ce kawai ana aka ji a kamo su mana gane da aka yi mana bayanin cewa an kamo ta ne ita da wani sai muka ce to dan Allah Allah so yake arfa mutum asiri wannan yarinya ta a hirin ita a rediyo aka ba 'yan rediyon wani abu da za a ba su muka ce su tafi sai nake da shi wannan kwamandan na hizba nake kusan tattauna da yarinya na kusa mai matsalarta shi kuma sai ce to ai mutum da mu maka zo yanzu mu ma har da mu a ciki yarinya muka mata bayanan da za mu zama ce muke kin gamu nan a nan gurin da ya yanki sai iyayen ki kuma abin da muke so za mu yi miki maganin matsalarki ko ba wanda zai yi muka ce mana bayanin gaskiya dan iyayen su lura da 'ya'yansu yarinyar na abin da ta gaya mana muka ce kakki ji wani kunya ta gaya mana komai yarinya ta ce to ita tun tana shekara goma sha hudu sha'awa take takura mata shekara sha hudu a duniya ta ce kuma ta je gurin kakanninta ta je gurin kowa na ta ce ita ba makaranta take sanyi ba ita kawai a mata aure babanta kuma ya ce wallahi ba zai mata aure ba sai ta yi digiri da haka yarinya ta gama secondary school tana da shekara goma sha shida ta gama secondary school tana da shekara sha shida sannan ta ce ita ba ta son makaranta a mata aure ta yi mata aurenta mana amma sai je dauke ta kai ta jami'ar bayero ya samu mata digiri to ita kuma a gurin wannan digiri sai suka fara soyayya da wani na san sunan shi ita ma na san sunanta wani ta mana ganganta a facebook ta yi rubutu to wannan bawan Allah yarinya sai ta gaya mata ce wallahi wani sa'in baya son ya biyo ta taho ita yarinya ita ce ta kura masa taho a wannan karin aka zo aka kama su a lokacin suna cikin yin shashancin su ne aka da su gurin hisba bayan mun gama tattauna da ita sai muka ce to me kamata sai aka ce a kira babanta a kira babanta zai fara mana turanci mace ka gama na ba ruwan ba ruwan da wani turancin ga mun fara masa turancin ma ma zato dalili mai turanci ko a mai hausa da ba haushe ne maka ce to wannan ba duk abin da yarinya nan ta je ta yana kanka ce kai ba musulmi ba ne yake shi musulmi ne na ce gaya min aya ɗaya da take dole ba sai yi karatun boko kai barin ce mai matsayi wai waye ce mace ma sai ta haddace qur'ani kuna waye ya faɗa akwai da ake dole wani sai ya haddace qur'ani haddace qur'ani falala ne in wata ka haddace shi kenan in ka ce dole ne sai mutum ya haddace qur'ani to in bai haddace mai zunubin sa ne bai haddace ba to maganar Allah ma ba dole bane sai ka je ka haddace kawai ka iya karantawa ba kuma na discouraging mutane bane kai su haddace a'a abu ne mai kyau a haddace amma dai ina so ku gane balle wani karatun boko muka ce malam kawai kamar ta aure haka aka tilasta shi wannan yarinya aure to iyaye da yawa suna nan suna cutar ƴaƴansu manzala ta salama ce idan Allah baka ƴaƴa mata guda uku ka ɗauki nauyin su ka ladabtar da su ka ba su tarbiyya to za su zame ma hanyar shiga aljanna amma yanzu ka zo akan karatun boko ka zo ka lalata ya yarinyarka saboda Allah ya halicce ta da sha'awa tun tana shekara sha hudu amma ta gama sakandare tana da shekara sha shida ka kai ta jami'a sai ta yi shekara hudu ko biyar sannan za ta gama a daidai lokacin kuma da ba za ta iya jure irin wannan zaman ba muna gane ha wata rana muna magana da wani mai hoto a cikin jami'a ya ce wallahi da nan gurin mun towa hanya ba abin da muke tsinta sai condom saboda mutane suna suna musa gaskiya ne kawai mutane suna musa gaskiya ne ku ji tsoron Allah akan ƴaƴanku in suna son aure ku yi musu aure arziki na Allah ne in mijin ya je tana gidansa ya yi aure ta yana yana gidansa ya aure sai ya ke karatu sai ke karatu namiji ma ce dole sai yayi karatu namiji kansa waye ce dole sai yayi karatu na boko sannan zai aure karatun boko yana hana aure ne baya hana aure ko anan gurin na san zaka samu mutane da sun yi karatu kila har zuwa PhD kuma bayan sun yi aure suka je suka yi za ka iya samu za ga mutum yana gama sakandare ya aure duk sauran karatun ya yi shi da baya Kuma mai aure ya fi kwakwalwa fa ina ja mu gaskiya mai aure ya fi kwakwalwa saboda bayi ki wani abu da yake damunsa muna gane ha to ƴaƴanku da Allah ya baku amana ya baku ku yi iya yinku wajen gokun kare musu mutuncinsu ba su yadda sun je sun lalata rayuwarsu ba wannan iya daga cikin hikimar da yasa ya iyaye ke wa ɗaya aure da wuri amma yanzu an zo an raga na iyaye cewa wai wai yin auren wuri yana jawo yoyon fitsari yana jawo kaza yana jawo kaza yana jawo kaza wanda duk ƙarya ne likitoci sun ce ƙarya ne sannan ga mu da son duniya duk lokacin da kuka karkata zuwa ga duniya to duniya sai ta ba ku wahala yanzu iyayenmu da kakanninmu da yayyenmu wasu sun rayu sun aurar da 'ya'yansu kalli duk 'ya'yan da aka aurar da su suna ƙananan shekaru irin iyayen sai ka ga mace dattijuwa da gida mace dattijuwa kunan ba ku da shi da kike na fef ana mata haya mace dattijuwa da gona mace dattijuwa da fili amma ke kin yi bokon kin yi karatun kin samu aikin amma ko ta kuɗe ba ki da shi saboda ke Allah ba zai sa miki albarka a cikin naki ba su kuma nasu Allah ya sa musu albarka ke yanzu tun da kin waye kin yar boko ce za ki ce ba za ki sa a tamfa ba sai ta dubu arba'in ba za ki sa agogo ba sai na kaza kullum kika sa kaya sai kin yi matin dressing ba za ki kaza ba sai kin yi kaza ba za ki sa kaza ba sai kin yi kaza duk kudin sa ba nan ki ringa kin kayan make up ke ce hoda kala kaza mai kala kaza foundation cleanser duk dole sai an yi wa kai kwaskwarima kuma wannan abubuwan duk lalata fuskar take da karshe kawai sai dai ga fuskar ta koma wani dabbare dabbare kuma da kudin kika sai wannan kika sa shi sa in sai ga dattijuwa ya shekara 60 70 za ta iya tafiya daga nan gurin zuwa guri mai nisa amma ka sami yarinya ya shekara 20 25 ba ta iya tafiya mai nisa ba saboda ita waccan ga albarka ga taka abin da ya dace sannan bata lalata kanta da wani shafa-shafa ba da wani bigirge ke kuma kin lalata kanki da wannan to da haka ku ji tsoron Allah game da ƴaƴanku ƴaƴanku in kuna so ku gane aure su so kawai ku yi musu ku ga za ta gudu Ku za ta gudu ba amma sai wani uban ya zai ce wai ya tambayi ƴarsa wai aure take so ko karatu lokacin da muka yi jami'a ni na san yara da yawa azumi da suke tare Allah malam a yi mana addu'a ni akwai yaran da kin nasanta mu ce wallahi malam ba na san karatun nan kawai rashin miji ne sa ni zo nan gurin rashin miji ne wata rana mun gama da ita a kotu ta yi aure bayan mun gama kes a kotu ita tana bangaren wancan ne ina bangare na bayan mun gama gaisa ta nace mata yaushe za ka dawo ta martas ta ce haba mana ani da martas ina da phd ina suna gidan suna gidan mijina ni ba ni ba ni kara karatu a duniya amma sai irin mata in duniya yan kuna kallon tv wayan su mata wai mata a yau wani shiri wai mata a yau a 24 matan fa zaurawa ne da yawan wai kaji ba zaura za ta koya mata aure da zauna da miji ni abin ne na bani mamaki ke ba kin ji auren nan kin kasa saboda biki iya zaman aure ba kuma ke zaki ki trainer din mata auren da ke zauna lafiya da mijinta in gaskiya ne ta san yadda za ta san yadda za ta zaman aure me yasa ba ta iya zama da mijinta ba a koro ta ba kuma suna so su koya muku zaman aure ta fuskar rayuwar duniya da boko da rena miji da rena iyayen miji ko je mun ce muna tafiya a mota sai muke maganar rayuwar iyayen miji a da da kuma yin yanzu kuma mace ba tsoron Allah za ta iya gama cewa in dai za ku yi aure to kar ka haɗa ni da mahaifiyarka to ka ku daga ranar kin san ba za ki zo gidan ba wai kar ka haɗa da mahaifiyarka wai wai mahaifiya mahaifiyar miji wai uwar miji ya alka ce dan Allah matar da take ɗaukar mahaifiyarka a haka ina kai ida ita ai duk lokacin da daga an yi sa'in sa tsakanin uwar miji da matar miji to matar miji ce ba ta da gaskiya halin da uwar mijin take miki mara kyau in ma yace take take miki take miki zaki fito na fito da ita ki me yasa shi dan kire na shi zaki fito na fito da baban shi shi kuma saboda soko ne kin yi fito na fito da baban shi ya ci gaba da zama da ke Allah shirya da mu rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اللهم wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh